barcelona ta doke granada da kwallaye hudu da daya a wasan da suka yi a ci gaba da gasar la liga na shekara ta biyu da goma sha bakwai da yake gudana a ƙarshen wasan nema ya samu sakamako mai kyau inda ya samu nasarar jefa kwallonsa na ɗari a raga wanda ya ba shi damar cika burinsa a yanzu nema dan wasan gaba na barcelona ya bi sahun irin su Lionel Messi, Luis Suarez, Samuel eto da Rivaldo na kasancewa sunansa ya shiga cikin jerin sunayen 'yan wasan kwallon kafa da suka yi fice suka kuma taka gani a fagen wasan kwallon kafa kafin ya kai wannan matsayi na jefa kwallaye 100 a raga sai da ya buga wasanni 177 ya kuma kasance ɗan ƙasar brazil na uku da ya samu shiga jerin fitattun 'yan wasan ƙwallon ƙafa da suka jefa kwallaye 100 a raga bayan irin su rivaldo da evaristo duk 'yan kasar brazil shekaran da ya jefa kwallaye mafi yawa a raga shi shekarar 2014 zuwa 2015 inda ya jefa kwallaye 39 a cikin raga a lokacin yana katlan karkashin louis enrique